بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau 26 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 kuma yau 15 ga watan 11 miladiya 2017 a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karanta waɗannan littafai farawa da littafin rijalin wani sa'un haular rasul sallallahu alaihi wa har yanzu ba mu gushe ba muna cin sirar sahabi sayyiduna Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ana faɗa mana wasu daga cikin abubuwa na tarihi waɗanda sayyiduna Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ya basu wanda kuma ake buƙatar mu zama mu mun ɗauka mun yi koyi da su shine ya ce ma'arar ma'arikuhu ma'al furs yanzu za a mana bayani akan yaƙoƙansa da ya yi da farisawa idan an ci alfurus su ne mutanen faris farisa waɗanda a lokacin su ne suka mamaye biladul iraq a lokacin an ce biladul iraq ƙasa ce wacce take imbiratoriya wato masarauta ce ta mulkin mallaka da ta haɗa ƙasashe da yawa a ciki akwai iraƙin ita kanta da kuma iran ɗin yanzu da wasu daga cikin ƙasashen da suke makwabtaka da su duk suna ƙarƙashin biladul iraq ne mulkin farisa ya kai har mawara an nahar wato bayan teku ƙasashen da ake ce musu ƙasashen da suke bayan teku to shine sai mala yake ce mana khada Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ma'arika kathiratan ضد الفرس حقيقة سيدنا Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ya kutsa yayi yaƙe-yaƙe masu ɗimbin yawa ضد furs wannan da ya yi su ya yaƙi su farisawa wannan kalmar ta zid kaza akwai cin malaman lura na wannan zamanin wanda yake ganin kawai fassara ce tarjami abin tarjama ce harfiya ta against shi yana kyamatta wani zuban ka za ka fassara ko da hausa sai ya baka wahala min ha daga cikin waɗanda za a iya ambatawa akwai ma'arakatu kazima akwai yakin da ya da a garin da ake ce masa kazima asali lafazin kazima a wurin malaman geografiya in an ce kazima duk garin da ya kasance mai tsauri ƙasarsa tana da tsauri ga ƙasar da ba a cika samun ruwa a ciki ba ita ce ake ce mata kazima ai busiri wanda suka karanta burda a cikin ku ya ambace ta am habbatir rihu min tilqa'i qazimatin wa aw madal baqu ka gani ko to kazima kenan asali sunan garin kamar yadda ake cewa najdu ne ai najdu gari garin da yake tudu shine ake ce masa najdu ai to kazima ɗaya daga cikin garuruwa ne na farisa wa fiha kana qa'idul fursi hurmuza a wannan yakin da aka yi da ake ce masa ma'arikatu kazima kazima jagoran yakin farisawa a wannan yakin shine ake ce masa hurmus wani mutum ne kun ji sunan shi hurmus arsala ilaihi khalidun risalatan a tashin farko sayyidina khalidu radiyallahu anhu ya aika masa da wasiƙa ma'a rajulin ismuhu is zabah iza zabah tare da wani mutum da ake kiransa da wannan sunan wa kana nasu risalati khalidin da abinda wasiƙar Khalid ɗin ta ƙunsa, amma ba'du bayan haka fa aslim taslam ka musulunta sai ka kubuta Khalid ya rubuta ma shi Hurmus wannan wasiƙa ya aika wani mutum da ake ce masa Izazaba Izazabatu daga cikin Farisawar yake kaga sunansa Khalid ya ce masa fa aslim taslam ka musulunta ka miƙa wuya taslam sai ka kubuta ba yaƙi aw i'taqid li nafsika wa liqaumika ko kuma idan ba za ka musulunta ba to ka kudirta ka tabbatar da cewa za ka riƙa bada ka zama kafirin amana wa aqrir bil jizyati sannan ka tabbatar da za ka riƙa bada jizya dama halin zimma su suke bada jizya ai wannan shine mataki na biyu ko mataki na farko su musulunta idan ba su musulunta ba su zauna a ƙarƙashin daular musulunci amma suna ba da jizya a makwafin abin da musulmai suke ba da na zakka wa illa luman na illa nafsak in ko baka dau ɗaya daga cikin waɗannan zaɓi guda biyu ba to ka tabbatar da kakka zargi kowa sai kanka abin da ya biyo maka baya faqad ji'tuka ƙaunin. haƙiƙa na zo maka da wasu mutane ne yuhibbuna mauta suna son mutuwa kama tuhibbuna hayata kaman yadda ku kuke son rayuwa kaga shattana ma baina hubbil mauta wa hubbil haya wannan yuhibbuna al wannan can kuma yuhibbuna hayata kaga ba zai iya yiwuwa a hadu ba to wasiƙar da sayyidina Khalid radiyallahu anhu ya aika masa kenan za a ga a cikin wasiƙa akwai nau'i na khushuna akwai nau'i na kaushi an kausasa magana akwai gilva a ciki to su tari idan a ka'idar musulunci aka fahimci jagoran kafare yana da tsaurin kai yana da rashin kunya to sai a masa irin wannan Hurmus ga wanda ya karanta tarihin musulunci ya san kowa ya Hormuz ba karamin takadiri bane ba karamin marajin magana bane a cikin mayakan kafirci dama kuma su farisawa suna da wannan suna da wannan saboda yadda suke ganin daular su ta kai saboda ka suna jiji da kai miyagun kalmominsu da suke fitowa ai shi yasa lokacin da Annabi sama ya aika da wasiƙa zuwa ga sarkin su kai abin nan kisra ai mazzaqal waraqa ya yaga takaddar yai. takaddar yayi wannan wasiƙar da take cikin sahih bukhari Annabi sama ya aika ma Kaisar ya aika ma Kisra Kaisar na Rumawa Kisra na Ruma na na Farisawa kaisar ya ansa ya ce to shi dai ba zai musulunta ba har ma ya aiko ma da annabi sama kyauta shi ko kisira sai ya ga duki ya ya ga takaddar annabi sama ya ce mazzaqahu Allahu kama mazzaqal waraka Allah ya fici fici da shi kamar yadda ya ga takaddar ya mutsutsaka to shi ma Allah ya mutsutsaka shi kuma idza mata kisra fala kisra ba'da daga kansa ba za a sake kisra a duniya ba uwan zaki ba zaki ba sai dai su ya bayyana da wani sunan na daba amma dai ba kisira ba wa rafada hurmusu al-islama hurmus ya ki yadda ya shiga musulunci wasu lil harbi yace ma ya shirya zuwa yaki ce kai a zuwa yaki zabi na uku ya zaɓa eh, lam yarda bil islam wa lam yarda bil jimma bal radiya bil haqq bai yadda da ai musulunci bai yadda ya musulunta ba bai yadda ya ba da jizya ba a matsayin ahalu zimma abin da ya zaba shine ayyaki nan wa kana khalidun qimmatan fi siyasatihi al-askariyyah shi ko da ma sayyidina khalid radiyallahu anhu an san sa wani gwarzo ne shine ake cewa qimma asalin lafazin al-qimma shine abin da yake tsururu yake sama shine ake ce masa qimma to na Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu wani jarumi ne shi wani fitacce ne shi a abin da ya shafi fi siyasatul askariya a shugabancinsa na soja a iya juya lamurran sojanci da yaƙi to sayyidina Khalid an san sa wa qudratihi ala al-munawarati sannan kuma an san yadda sayyidina Khalid sananne ne shi yana da iko ikon da yake da shi alal munawara wajen iya ta abokanan gaba in an ce al munawara a lafazin al-lugha al askariya a yaki a lugha sojoji da larabci in sun ce al munawara shine iya dabara ga abokan gaba har ya zama an ci nasara a kansu a musu shigo shigo ba zurfi sai sun zo sai su afka shi na ke ce masa munawara Shi ne kama a rika haska ma mutum ai da fitila ana haska mishi da fitila sai ya zo daidai inda ake son a cafke sai a kashe fitila shi yasa ake cewa ai munawara an kuka kalli za ku gama daddaga daga nur ne eh, nawara yunawiru ka gama daga nur ne so da ka ne ka rika haska ma mutum fitila kana haska mishi kana haska mishi fitila sai ya zo gab da kai sai ka kashe fitila sai ka cafke shi shi na ake ce masa munawara to sayyidina khalidu an san shi da wannan wa khida'il aduwi sannan kuma an san sa da iya dabara ga abokanan gaba li inzal al hazimati bihi bi aqalli khasarati mumkina fi jayhi al islam an san shi wajen li inzal al hazima idan ya fahimci kaman yaki zai karye ma musulmai sai ya saukar da wannan karyewar yakin bi aqalli khasarati da khasarar da tafi karanci mumkinatin wadda za ta iya yiwa fi jishin islami a rundunar musulunci kowa ya san abin da ya amu ta an kashe umara'u guda uku ƙarshe aka naɗa shi zama shine shugaban yaƙi ya fahimci in aka ci gaba da yaƙin nan kafirai sun ka musulmai ninkin ba ninkin kamar yadda aka sha ambata mana akwai malaman sirar da suke cewa kafirai rundunar su a yaƙin mota sun kai su dubu ɗari biyu musulmai ko ba su wuce dubu talatin ba akwai malaman da suka ce ba ma dubu talatin ba ne dubu uku ne amma kaulin suna da rauni dubu talatin ne to ina dubu talatin za su iya da dubu ɗari biyu so nawa suka ninka su so daga da Halibu ya fahimci haka sai wata dabarar da kafare ba su gane cewa janya sojojin musulunci ya yi ba sai ya ɗibi wannan rukunin sai ya haka da su si madina ya kuma ɗiban wani har sai da ya zama an zaizaye ga baki ɗaya kuma kafare ba su gane cewa guduwa aka yi ba to shi shine wannan to shugaba ana buƙatar ya zama shugaban yaƙi a lokacin da ake yaƙin musulunci duk wannan ƙwarewa ana buƙatar ya zama yana da ita ba kawai je ya afkar da musulmai ai ta kashe su a banza ba duk da dai ba a banza bane amma ba a ce yi haka ba Sau da haka da wa tawaqqa'ahu hurmusun anna khalidan sayyattajihu bi ila kazima daga nan Hurmus sai ya fahimci cewa sai ya zaci cewa fa tawaqqa fa zanna sai ya zaci cewa anna Khalidan cewa Khalid ibn al jagoran musulmai sai yattajihu bi jayshihi ila Kazimata cewa zai karkatar da yakin sa ne ya bangaren garin Kazima fi awwalil amri a farkon lamari fa wajjaha kafata quwwatihi ila Kazima sai ya ce duk sojojinsa gabaki ɗaya su je su cincirin do a Kazima wasta'adda junduhu wa hafarul khanadiqa wannan rundunar ta Hormuz da suka je suka yi cincirindo a Kazim sai suka haƙa gwalolo suka haƙa khandak suka haƙa ramuka dabara ce dama da farisawa aka san su da ita ko ana ba da labari a yakin a yakin khandak yazatul cewa wasu sahabbai suka ba annabi sama shawara cewa a kafa khandak akwai hadisi da aka ruwaito cewa salmanu ne ya bada shawara amma riwayar bata inganta ba cewa salmanu ne ayyana wa ya bada shawara bata inganta ba amma cewa an bada shawara tabbas an ba da shawara cewa manzon sama ya haƙa wannan ramin so da haka da dama dabara ce ta mutanen farisa sun saba amfani da ita shikenan sai su sai suka haƙa wannan ramin walakin khalidan alladhi qasama jayshahu sai dai Khalid radiyallahu anhu wanda ya kasa rindinarsa wa farraqahu ila thalath firaqin ya kasa sojojinsa gida uku lam yahmilhum ala tariqi sai bai basu sun bi hanya daya ba li yu'ammi wajhatahu an aduwwihi domin ya makantar da inda zai bi daga kallon abokan gabansa su zama sun makance ba su gane wace hanya zai bi ba har zai raba musu hankali sojojinsa sai ya sa wasu su bi can wasu su bi can wasu kuma su bi can wannan ma dabara ce ta yaki shi ya sa a Najeriya ne kawai ka ji an ba da labari an ce sojoji guda goma sha biyu sun hau jirgin sama dukkan su general wai jirgin ya faɗi da su hauka ce wannan duk wanda aka faɗa mushi wannan ya san abin da ake ce ma yaƙi ya karanta tarihi ya san shiryawa a kai ba yadda za a yi a ce general guda goma sha biyu su hau jirgin sama su kaɗai dukansu tare ba a yi alal kalla a samu jirage shida mutum biyu sarabin jirgi biyu sun faɗi kaga mutum nawa aka rasa mutum hudu saura nawa suna nan saura takwas suna nan shi ne sirrin ai la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqa ba daidai bane ka zo da kai da iyalanka duka gida ku shige mota ku kama hanya ku tafi ku ga yan gayu a rabu in Allah ya kaddaro halaka wasu sai ya zama zuriyar ta kare ba amma an cike mota duka ga baki dai an tafi a ba dubara a ciki la tadkhulu min babin wahidi kakku bi ta kofa ɗaya wadkhulu min abwabin mutafarriqa abu ta kofofi daban hmm? ka dabara ce malamai sun yi istinbadi a cikin wannan sadaka Khalid radiyallahu anhu sai ya kasa gida rindinar gida uku ce wasu su bi can wasu su bi can an ce lokaci ya yayi wannan daji ne ya zai mu tsaya a daji to sai mu tashi walakin na kaga inda aka taɓa tsayawa a kwaba